gurin ta yadda ka dinga ambatan manzo Allah haske na yana sarayani cikin zuciyarka hasken manzo Allah in an ambaci manza Allah da yabo sai ka ji kaman shokin ya kaba ka ga mutum yana rawa a jikinsa saboda an ambaci manzo Allah sabanin wasu mu muna kallon manzo Allah nurul anwari hasken hasake su kuma suna wallahi ƙarya ne ba haske ba mu muna kallon manza Allah bai laifi saboda yawan bai salati suna kallo wallahi yana laifi sai dai in ba wahayi bane mu muna kallon manzo Allah mutum ne amma ba irin mutane ba dan ba su karanta salatul Fati su kuma suna wallahi mutum ne kaman kowa mu muna kallon manzo Allah dan muna salatul Fati iyayen sa yan aljanna ne su kuma ba su salatul fatiha wallahi kariya ne iyayen sa ba su aljanna Allahu rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-wa'd al-amin wa ala alihi wa sahbihi bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, ba tare da na yi dogon gabatarwa ba wanda alhamdulillah muna gode Allah da ya kawo wannan gari mai albarka sannan kuma gari wanda yake wato musamman a wannan anguwa wanda wannan Shehu Rabbi ya tako ta sannan yayi wa mutanen anguwar da anguwar shaida akan alkhairi ah, zan yi kokari in tsallake dukkan gabatarwa saboda dukkan mun san juna abin da yasa ne kokarin in fara karban abin magana saboda ni wannan ba shi ne zuwa na na farko ba na zo ɗaya biyu ko kila fiye da haka ma na zamanto ni dan gida ne duk da shi ma shi Muhammadu Nasir dan gida ne to amma kasantuwan shi zuwansa wannan zuwansa shine zuwansa na farko da haɗuwa da sakunku masu albarka to na ga in yi amfani da wannan dama domin in abin da zan ce sannan in taƙaita magana na ƙwarai da gaske ta yadda shi zan nika masa tun da shi wato kusan masa bakinsa za mu ji dukkan alƙalai da za mu saurara yanzu amma kamar yadda ake faɗa cewa a wajen faɗan alkhairi bai dawul kadir kai min da hirman Gaba da abu dan kadan ya fi a cika ana al'adun da shi alkhairi kadan din sama ya alhamdulillah abin da shi wannan gari ya albarka gari Lagos imanin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da maulan musa sahibul waqti wa sa'adatul anam bakin da muna gode wa Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna mun samu a cikin wannan da'ira ta shauti radiyallahu ta'ala da'ira da ba kowa bane Allah yake masa gata ya tsinci kansa a cikin wannan da'ira sai dan gata a cikin fadar manzon sai dan gata a fadar Allah kan gan shi a wannan da'irar to gata ina ya ce rabbaniya ta riga Allah ya yarda domin Allah tabaraka wa ta'ala ka sa akwai mutanen da Allah ya tsara su ah, wanda mutanen za ce su kawai ku tsoron Allah amma akwai yan gidan wato ku ji tsoron Allah hakka tukeci to mu muna gidan ku ji tsoron Allah hakka tukeci ne domin in ka duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya kasa abin a ranar juma'a Allah abin da ya gaya mana ce idan biya lissalati min yawmil juma'ati fas'a ila dhikrillahi wa dharul bayt kuka ji an kira sallar juma'a ku bar kasuwanci ku tafi ku je ku yi sallar juma'a amma bayan an gama sallar juma'a abin da Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu idan an ƙara sallar juma'a Allah sai ya ce fanta shuru fil ard to ku watsu a bayan ƙasa waqtu min fadlillahi ku nema daga falan Allah ya da sannan kuma wasu kuma kasiran Allah ku yi zikiri da yawa la'allakum tuflihuna lallai za ku rabauta la'alla da tawili ba li taraji tabbas za ku rabauta to kaga nan da Allah ya ce sallar juma'a in an yi sallar juma'a ko watsu bayan kasa kun sallar juma'a da ni da kowa da kowa duk musulmi wajibi ne yayi Allah sai ya ce wabta bi fadlillahi in neman kuɗi da ke je ka je kowa ya nema Allah tabaraka ta'ala sai ya ce kuma wa kullaha kasiran to nan ne gidan yan mata waskurullaha kasira kai zikiri da yawa la'allakum tuflihuna lallai za ku rabauta sai yasa zaka ga yau juma'a in banda almajiran shehu tijjani ba wanda suke samun wannan gata kowa yana yin salar juma'a zai koma kan kasuwancinsa ba zai ƙara tunawan yana son ya ambaci Allah ba sai zai zo sallar magariba daga ya zo sallar magariba ya sallar magariba sai ya fita amma mu kuma bayan sallar nan da Allah ya ce waskurullaha kasiran sai muka zo muka zauna muka yi wazifa wazifa nan da ta kunshi bayan basmala fatiha ta kunshi istighfari salatin annabi la ilaha illallah salatin annabi sannan kuma muka yi wazkurullah kasiran da za ku ga wazifa saboda tana da adadi ma haka muke sa carbi muna ja to amma wannan kawai sai muka yi haka sai muka aje carbi ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah har sai da muka tabbatar rana ta faɗi manzo Allah kuma ya gaya mana a hadisi yace Allah yana da wasu mutane suna zama bayan sallar la'asar waɗannan mutanen ta tahufumul mala'ika mala'iku ne suke kewaye su bi ajnayatihim da fukafukansu aikin waɗannan mutanen na ma'a za su yi ta ambatan Allah har sai me har sai rana ta faɗi manzala sallallahu alaihi wasallam a hadisi ko mai kama wanda yake kunshi da irin ma'anar maganar sai yace in za ka tsinci kanka za ka yi kokari ka tsinci kanka a cikin wasu mutane to ka tsinci kanka cikin waɗannan mutanen da suke ambatan Allah da haka walam shukru radiyallahu ta'ala cikin albayan wa biyu ya kawo baitin wani babban malami babban malamin da yake cewa aw kufrun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illa Allah aw istaghfara al ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tahmadu wa yace yanzu zai zama kafirci an qala abdu mukhlisan la ilaha illallah a samu bawa cikin tsantseni da kaunar Allah ya zauna yana ta la ilaha illallah sai wannan fadin la ilaha illallah ya zama kafirci yace ta ya za a yi haka ko kuma awan istaghfaran ila yurjidu ghufrana ma janatu ya dawo ko ya zauna yana ta astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa yana kokarin Allah ya yafe mai laifinsa sai ka ce wannan abin kafirci ne to in dai shehu ya ce idan la ilaha illallah da istighfarin nan suka zama to kafirci in ya kun za ya ayyuha nasu kufara in sun zama kafirci to fal zama kufara ni na muku umarni ku rike wannan kafirci ta hamadu uku ba za ku ga kyan karshen wannan kafirci to wannan dalilin ya sa ‘yan uwa da kake ganin dukkan mu gaba ɗayan masu laifi ne wanda baya laifi manzo Allah ne to manzo Allah da ya tashi mana gata sai ya yi mana wani gata ya ce na san za ka yi laifin to amma ga abin da zan baka in kana yin wannan abun ko ka yi laifin laifin baya tasiri akan wannan abu shine hadisin Abu Zar al-Ghifari da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Abu Zar al-Ghifari ya shigo sai ya samu manzalla yana kwance hadisi sahihi da ya samu manzalla yana kwance sai ya je ya dawo sai ya ƙara dawowa ya so uku ya tarar da Manzala yana kwance na uku sai ya tarar da annabi ya tashi kamar daga bacci haka Manzala ya goge fiskarsa sai ya ce wa Abu Zar al-Ghifari man qala la ilaha illa Allah khalisan mukhlisan dakhala al-janna duk wanda ka ganshi yana faɗan la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah khalisan mukhlisan yana faɗanta da ikhlasi Manzala ya ce wannan kai mai albishir ya shiga aljanna Abu Zar Ligifari da aka faɗa haka magana sai ta mai nauyi da ya ji annaba kawai don mutum ya ce la'ila ilaha illallah sai shiga aljanna sai ce wa manzo Allah wa in zana wa in saraka ko yana zina ko yana sata zai shiga aljanna manzo Allah ya ce in dai kaga yana faɗan la'ila ilaha illallah zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka ko yana zina yana sata Abu Zarri sai ya ji abun ya mai nauyi ya ce manzo Allah cewa fa kai wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa na'am wa in zana wa in saraka akarmaka Allah ku zauna ko ya ku zauna wa in zana wa in saraka yace ko yayi zina ko yayi sata abu na uku da Abu Zarul Gifari ya tambaya da yace wa in zana wa in saraka manzo Allah sai yace masa kai wa in zana wa in saraka ala ragami an fi Abi zarri ko yayi zina yayi sata ko Abu Zarri baya so sai ya shiga aljanna to ya zaka yi to sai sa ƴan uwa wannan sirri da Allah tabaraka wata'ala ya nuface mu da samun wannan alkhairi na zama cikin da'iran almajirai shu tijani da yawaita la ilaha illallah da istighfari da salatin annabi wallahi tallahi karni wasa da shi wannan zabi ne na Allah kun ga dai yanda fitintunu yanzu suka yi yawa ya zama na. sabo ya zama na ma kawai kamar riga a jikinmu kullum yin sa muke yi to maganin da za mu kunyata shedan bulalan da zamu kunyata shaidar da shi shine mu rike carbin nan kar ka kalmomin masu cewa la ilaha za suna ta faɗa a social media la ilaha illallah in bid'a to shikenan ka ba mu la ilaha illallah in sunna wacce dai ba ita muke faɗa ba kawo wata la ilaha illallah wanda ba ita muke faɗa ba in kana da ita ka kawo da haka jama'a kowa ya tabbatar ya rike la ilaha illallah in ya sake dawon bidi'a shirka ya jaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita kuma la ilaha illallah kullum malaman mu suna fada tana da alƙawari alƙawarin ta guda ɗaya shine ba ka ganin cikakken aikin ta sai ran da zaka mutu ranar da zaka mutu a ranar ne zaka ga alƙawarin la ilaha illallah wallahi sai ta halartu maka amma fa da sharadi sai in kana yi zaka ga duk halin da ka shiga ko kwakwalwarka ce ta bugu mutum baya cikin hankalinsa in dai yana yin ta kuma a nan halin zai mutu sai dai ka ji yana la ilaha illallah la ilaha illallah da ita zai mutu alkawari ne shi kuma manzo yace ya ce man kana azur salati la ilaha illallah da khala aljanna duk wanda karshen maganarsa ta zama to la ilaha illallah ta zama na aljanna amma in ya zama na kashi galta la ilaha illallah nan bid'a ne annab to shikenan sai ka je mutuwa kawai ana cewa ka ce la ilaha illallah kana wallahi yan bid'a ne da shi kuma zaka mutu a bakin ka da haka ya kamata Allah ya tsare wannan ni'ima da Allah ya mana na samun la ilaha illallah nan mu rike ta ni'ima na biyu da Allah ya yi mana shine samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abinda Allah zai yi wa wani arziki da shi to me kai arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ba kai ne baka manzo Allah wala mu sheda Usman Bauchi yana da wata magana yace zan yi misali akan ta ne yace idan an samu mai kuɗi ga dan siyasa ga sarki ga ɗan kasuwa ga mahaddacin alqur'ani ya ce to za ka iya ganin mahaddacin alqur'anin nan zai kalli mai kudi ya ce kai da ka Allah ya tsine muku albarka zai kalli sarki ya ce kai da ka Allah ya tsine muku albarka zai kalli ɗan siyasa ya ce kai ɗan siyasar nan kai da siyasar ka Allah ya tsine muku albarka amma a cikin su waye zai iya kallon mahaddacin alqur'ani ya ce kai da ƙur'anin Allah ya tsine maka albarka kaga ba zai iya ba ko to haka abin yake idan ka tarar da idan ka tarar da wato wanda Allah ya bashi manzo Allah duk wanda Allah ya baka zan iya kallon ka kai da shi in ce na wurgar da ku bani bukatar amma kai baka isa ka kalle ni ni da annabi ka ce ka wurgar da mu ba in ka wurgar da mu ka wurga ga shi garin wurga mu ka wurga kanka a jahannama to dan haka ni'imar da Allah ya bamu na samun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata mu yan dariƙa mu gode wa Allah akan wannan ya zama da cewa yau in kana son ka ga haƙiƙanin san annabi a aikace ba da wasa ba to ka samu yan dariƙa ka samu yan dariƙa da yaran mu da komai kuma sirrin san manzo Allah yana cikin wannan zama da ake yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سر ينا غورن سر ينا غورن تين ذاك دنگ أمبت manzo Allah haske na yana sarayani cikin zuciyarka hasken manzo Allah in an ambaci manzo Allah da yabo sai ka ji kamar shokin ya kama ka ga mutum yana rawa a sa saboda an ambaci manzo Allah sabanin wasu mu muna kallon manzo Allah nurul anwari hasken hasake su kuma suna wallahi ƙarya ne ba haske ba mu muna kallon manzo Allah bai laifi saboda yawan bai salati suna kallo wallahi yana laifi sai dai in ba wahayi bane mu muna kallon manzo Allah mutum ne amma ba irin mutane ba dan ba su karanta salatul su kuma suna wallahi mutum ne kaman kowa mu muna kallon manzo Allah dan muna salatul fati iyayen sa yan aljanna ne su kuma ba su salatul fati wallahi kariya ne iyayen sa ba su aljanna a gurin su a gurin su a a gurin su mana wannan wannan wannan ai magana iskanci ne kawa kawo wannan da yake son abin nan wannan hauka ne wannan iyayen annabi iyayen annabiyan aljanna su ne ma masu raba aljanna aljanna ta su ce in ka gaba su shiga wato aljanna ranar wuta ta zama aljanna kowa can zai tafi tun daga gan annabawa zuwa ƙasa kowa wuta zai tafi in iyayen annabi ba su shiga aljanna wallahi ba mai shiga ba mai shiga wannan haka yake to wannan sirrin ne na san manzo Allah da aka rike zaka ga a abun nan abu na uku da Allah ya mana ni'ima da zu da ya mana ni'ima da shi shine samun wato da Allah ya tashi zuwa mu asalki shi sa mu asalkin qudubul aqdabi eh khatimatul awliya ishuwa mu tijjani radiyallahu ta'ala Allah sai babu shehu tijjani ya zama na shehu tijjani dukkan wani wali in ya zo sai ya zamanto yana samun madadi ne daga madadin shehu tijjani duk wani in ka kowaye shehu tijjani ya ce kadami kadama ya hata ni ala raqabati kulli wali duk wani wali! ka cire annabawa da sabbai shehu tijjani ya ce kafafuwa na sun taka wuyansa ba muna yi don mu raina kowane waliyi ne rabbi nisa da kulla waliyin Allah mun gaskata dukkan waliyai amma cikin waliyan nan ba irin shu tijjani ba irin shu tijjani ka cira annabawa da sahabbai duk wanda za ka kararo yana kasan shu tijjani yana kasan kasan kasan shu tijjani kowaye kowaye an gane kowaye ai ba mu zara kowa ba ba yana kasan shu tijjani ka cira sahabbai ka cira annabawa kowa yana kasan shu tijjani da Allah ya tashi mana ni'ima na gaba sai ya ba mu maulan mu shehu radiyallahu ta'ala sahibul waqti wato wanda yake faridud dahari wanda yake qutubul aqdabi gausul agwasi radiyallahu ta'ala wanda ya zama da cewa shi kuma yana fada wa hal absarat aynaka misliya sa'iran suluki wa jazmi wal ulumu fununu ko wal ulumu fuyudu duka akwai yace ka taba ganin na tun da kake in shi in ka ce akwai irinsa ka nuna mana muna ɗo kai da kanka in kasa a sikeli za ka gaba irinsa wannan. kana sa shi a sikeli za ka gaba irinsa. sa shi bara ka taɓa ganin iri na suluki in bin Allah ne malam, yadda zan bi Allah ka taba ganin wanda yake bin Allah iri na wa jazbi in kana kallon jazaba na cikin ubangiji da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wal ulumu kununu duk wani fanni in ka tabo na ilimi kuma gashi na hada eh aujadani haqqan da jabari kasin li'annani wakilu sirri sirri yace annabi ya saman Allah ya samar da ni li jabril kasri dan in daura karayan wanda suka karaya imani in imanin ka ya karye ka zo madauri shine shi Ibrahim yace ka san me yasa li wakilu sirri sirri domin ni wakilin sirrin sirri ne ni wakilin sirrin shautu shi kuma shautu wakili ne na sirrin annabi Muhammad ni kuma shehu radiyallahu anhu yace ni ne wakilin wakilinsu eh, dan haka ya kamata mutane mu gode wa Allah akan wannan sannan kuma haske na shehu Ibrahim ya yi tafarru'i ya zama na dukkan muridai na shehu din nan wanda za ku gansu shine tun daga nan agege nan daga zawuyoyin nan da muke ciki da sauran zawaya gaba ɗaya in ka haɗu su za ka ga cewa wato kamar fitila ne da suke dono haskensu daga shehu Ibrahim duk ga iyayenmu na wanda a nan suna nan wasu duk sun rasu Allah ya gafarta musu albarka annabi wanda zaka samu duk sun dona daga hasken shehu ba su su ma yanzu muna kallon su muna tuna su muna dona daga gare su to mu ma hakan Allah ya yadda ƴaƴan mu da kannan mu za su zo su ta dona albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ta tafiya kan wannan lamari muna roƙon Allah ya ƙara mana kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tsawaita kwarai da gaske zan yi abin magana zuwa ga dan washo Muhammadu Nasir wanda insha Allah tabaraka ta'ala kamata mu bude kira mu da kulluwan mu dan mu ji abin da ya zo mana da shi Allah ya saka masa da alkhairi akan Tai American. wanda cikin kanan ya fara mana abubuwa da ke tsari a rayuwar mu duniya da ya tafi kuma suka kuzuri kusan kuma suka yanke suka kawo amma da haka ba kusan Allah eh, akwai na a nan yana zaune yana ɗan dalilin shi a masallaci zai dalilin in kula da shi ne zai ce ba ya ce ya gama zikiri a ci ya zikiri a ci Allah cikin ikonsa ana nan ana nan bayan kwana biyu sai Allah mai rasuwa ana wani labarin ya faru ba nan agege abbatuwa da ya rasu cikin ikon Allah sai muqaddimin zawiyar Alhaji Ibrahim shi ma Allah ya mai rasuwa yanzu da Allah ya mai rasuwa shi ma daga baya an gan shi amma kafin na karasa wato shi Alhaji Ibrahim ya gan shi da ya gan shi sai kan cikin yanayi mai kyau cikin kwanciyar hankali dukkanin wani ni'ima ya samu sai tambaye shi malamai dabino wannan ni'ima haka wani aiki kake yi Allah ya baka wannan ni'ima yace Alhaji Ibrahim wallahi sanadiyar zama da ku ne Sanadiyar zama inda kuke shi ba ya zikiri la shi ka bihin jalis inda ake zama inda ake zikiri nan kawai ke zama Allah cikin ikonsa sai gashi ya samu dukkanin rahama sai ce ka san zama nake yi inda ake zikiri ita wannan zaman da nake yi da na zo lahira mala'iku suka taso suka ce ai wannan yana zama inda ake zikiri bai zikiri ba wallahi sanadiyar shansa kenan to Allah cikin ikonsa shi ma Alhaji Ibrahim sai Allah ya mai rasuwa bayan Allah mai rasuwa shi kuma da ya tashi gani waye ganshi shi malam Mustafa Imam sai ganshi ya zo har ne, wala ya wala ya ganshi cikin kamala kaya masu kyau yanayi ya cicciga sai ya tafi shi Ibrahim dan Allah ina son kaman bayani ya sha'anin yan ɗariƙa yake na tijjaniya a lahira ya ce Allah ai lamarin baya faduwa wallahi sai wanda ya je ya gani ce wallahi baya faduwa ce ban san wanda bayani zan maka ba eh ce amma baya faduwa sai dai kawai wanda ya je ya gani sai malam ibrahim sai ya laje sai malam musa sai kamo hannun shi ce to zo mu ji ka gaya wa duniya ko waye. ce ya kamo hannun shi suka fito kan titi ina gaya wa ce jama'a ku zo ku ji labarin yan dariƙa a lahira a bakin alhaji ibrahim yana daga murya yana faɗa kawai sai ya farka sallah a lokaci ya yi wannan nan garin ya faru to wala da cewa da kuma da kuka ce eh, kalmar in baka saba da ita ba in lokaci yayi ba za ka iya faɗanta ba wannan kwanan nan ya faru Ko ba ya san shi malam Hassan Imam Al-Azhari wanda muke dan yawon da'awa tare da shi ba ya sani malam Hassan rasuwarsa ina ga kwana arba'in da biyar kenan yanzu Allahu akbar karamakumullah Allah ya masa rasuwa kaji ya fito daga maulidi zai je maulidi a hanya Allah ya karɓi rayuwarsa to da ya rasu dan uwansa Alhaji Ali ko dan duk san Alhaji Ali su suka fara isa inda ya rasu a asibitin da ya rasu matar ita nasun da ta gan shi tana ganin shi sai ce wannan kadda dan uwan wanda yake ta zikirin nan ne kafin ya mutu ki kuna gamai ce kuri dan uwan ne ta ai ya riga ya rasu a nan gurin bai san inda yake ba ana ta magana akan sa amma zikiri kawai yake yi zikiri kawai yake haye koma ga Allah wannan duka duka ya kwana 45 wannan abin ya faru sannan ga ya kamata in shigar da wannan a cikin maganar ku na Allah ya saka muku da alkhairi mun gode sosai lakum Allah khair insha Allah الحمد لله رب مولانا الشيوخ وهو ناس القانون wanda insha Allah kamar yadda wata wata ne fara zai ci أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma yabo ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musamman na wannan hada mu a wannan waje mai albarka wajen da aka raya shi da zikirin Allah garin da tun tale-tale muke jin labari maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana alfahari da wannan waje a cikin diwani kwanakiriya da sauran dukkanin tafiye-tafiye musamman garin agege wanda ake ce ahalu agege hum hakiki mana, wato mutane ne wanda sun san Allah to kaga nan sai aka ce zikiri ne aka yi to kaga ba magana za mu yi ba domin a cikin haƙƙaƙa suke Allah ya haƙƙaƙar da zuciyarmu ya dandakar da mu cikin hadaran ubangiji madaukakin sarki kuma shawarar fati asani a tijani wanda ya gabatar da kalmomi wanda ina tunanin babu ƙari a kai kasancewar jawaban sun zama sun warkar da dukkanin zuciya domin duk wannan maganganu da ake ba komai ne kawai mu kare rike abin da yake hannunmu ne kada a yi ma yaro wayo a ɓace zinare a bashi minti domin in banda haka da za mu ce kawai shi kenan mu ce wada abin da ke gaban ah, imam ya yi karatu ya ƙara mana da kisosi wanda suke sun yi daidai da maganganun manzan Allah dama wa huwa as-sadiqul masduq wanda shine wanda mai gaskiya ne abin gaskatawa wanda bi za bi sirki wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun Allah ka sanya mu cikin masu tsoron Allah to alal haqiqa yau a zahiri shine farkon haɗuwa a wannan muhadara a wannan fusake a wannan gari musamman a wannan birni na agege cikin wannan masallaci da aka haɗu ake zikiri amma kuma a haƙiƙanin kuma haƙiƙan gaskiya da zahiri da baɗini wannan ba shi ne farko ba maza Allah ya ce al'arwamu junudun mujallada fa ma ta ta'arafu minha talafa wa ma ta tanakara minha talafa maza Allah ya ce dukkanin rayuka asalinsu runduna ne wanda aka tara su a ɗaya duk wanda kaga anan duniya sun haɗu sun yi zumunci to tun a can rayuwar alamin zarri alamar arwahi an haɗu an wannan zumuncin idan kuma kaga an zo anan an saba to tun a can dama a sabi ake an zo ne ana bayyana abin kamar an gama ɗaukan fim ne yanzu kasar ake bi duk abin da aka yi a baya an riga an yi Cisa idan za a ba da labari cikin ayyamun mahi sai ka ga dukkanin labarin kawai za a ba da labarin an yi kaza an yi kaza ba wai za a yi ba ko tashin kiyama ne sai ka ji labarin kawai an riga an yi za ka ga an riga an yi ne kawai waja a ka wal malam, saffan saffa ubangijinka zai zo ko ya zo wato duka labari ne wanda yake a zahiri shi a wajen ubangiji babu wani lokaci ne wai wanda za a ce nan gaba ne kusan a iya cewa abu ne wanda kusan an riga yi to alal haƙiƙa mun yi murna sosai musamman kasancewar mu a cikin wannan waje da manzo Allah yake kara faɗi hadisi sahihi manzo Allah ce idza marartum bi riyadil jannati farta hadisi sayyidina Anas bin Malik da wasu daga cikin sahabbai annabi ya tara sahabbai yace ina so in muku albishir sannan kuma in muku umarni a duk lokacin da kuka wuce kuka gadin na aljanna ga dausayi yayi lif lif na aljanna kar ku yadda ku wuce ku sai akwai kiwo sahabbai sun san ba su mutu ba aljanna kuma da yawa a tarihi sai ka mutu sai su suka manzo Allah tambaya wa ma ya aljanna ya ba annabi ya ce idan mun zo da mu ce dausayin aljanna ne kiwo to menene dausayin aljanna da in mun zo a ina ne tausayin aljannan yadda za mu je mu kiwo a tunanin annabi da ce idan kuma mutu kun kun shiga aljanna da shekara dubu kaza ko ɗari kaza sai ya ce shi na ku zikiri duk yadda aka yi kawanya aka yi kwabo aka haɗu ana zikiri wannan wajen shi ne dausayin aljanna yadda muka haɗu muka yi kawanya muna zikiri din nan a wannan waje to manzon Allah ya ce wannan wajen waje ne na aljanna da za ka rantsi da Allah ka ce nan ka ce cikin aljanna a lokacin da kake wannan zikiri wallahi ba za ka yi kafara ba domin ba faɗin ka bane faɗin manzon Allah ashe shi ne zikiri a lokacin da yake zikiri ba maganin aljanna yake yi yana maganin ubangijin aljanna ne shi yasa dai zanto wanda su hankalinsu kullum yana kan aljanna sai su ga mu hankalin ya tsallake wannan shine malam shehu radiyallahu anhu yake faɗi ko yace yayi mamaki lokacin da ya ji ya zarta annabi Muhammad sai yace muradu hadithil bahirat jami'ihim yace eh, eh, muradu hadithil bahirat jami'ihim sai na cewa jinanun ma'abad min al-quri wal wa hasbi afa shay'an ra'ahu Muhammad wa anzalan kana hawa yace abu mamaki gashi na zo na zo ni aikin hajji kuma menene jin masu bukata a aikin haji ko yake ta zo da nan Allah ya bukata sa aljanna wannan kuma yana shi a aljannan ma ya zarra yana matan aljanna Allah saba'in wani kuma na cewa wanda ce mata saba'in Allah da mata saba'in wannan shi kuma hori ne kawai ai an ce kaman gilas ne kafan su kaman kaza kansu kaman kaza ya yi kaza shi kullun roƙo ya ce khadimai yaya zai yi ya samu ni'imar rayuwa ya ce amma ni ban da wa hasbi a rashai an ra'ar muhammad ni babban bukata na kawai in bude ido a ce annabi ganin wannan sarar biya mu eh, wa hasbi a rashai an ra'ar muhammad annabi ya gani to ni wannan ganin ya biya mun bukata kai in ma manzan Allah bai gani wajen ba wa anzil ardan kana fiha wasaya kawai na shiga sa a ce dan kasan fa annabi na kasan yace to wannan ya gama biya mun bukata shikenan to wanda ya samu taraki cikin hadarar ubangiji to zai san to abinda ake ganin wani shi ne makwarar daɗi ko sai ga shi ko wannan abin a sa mafara ne na tashin tafiya wanda ya zauna a filin zikiri ta'ala shi ma da ya sun zo haka illa khaffatuhum al-mala'ika wa nazalat alaihim as-sakinatu wa dhakarahum Allah ta'ala fi man indahu manzo Allah yace wasu jama'a ba su taba haduwa yanda muka haɗu din nan ba kuma a cikin masallaci su al-Qur'ani kamar yadda suratul sannan kuma suna sunansa yana daga cikin wanda suke fadan Allah madaukakin sarki to kana ganin wannan hadisin kaman babban ne sai da tabbata kuma ita ta wannan girma manzo Allah ya ce Allah yana faɗin cewa wajabat mahabbati lil mutazawirin fiyya wal mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya ubangiji yake cewa na rantsi da jalalata da wayata wa'innan mutanen dole na so su ita Allah wane ne su manzo ya ce Allah ya ce lil da fiye duk wanda suka tashi suka ziyarci juna ba dan komai ba sai dan Allah ziyaran kuma ba dan Allah ba a cikin Allah eh lil da fiye ziyara ciki cikin Allah kaga nan karatu ne na su bai lillahi lillahi lillahi wannan mutum sai ya da kowa da shi da amma su ba sun ji abin da suka ji ko sun gane abin da suka gane ziyara ta Allah Wannan wal mutajalisin fiya haka wanda suka zauna cikin Allah wanda suka ziyara da Allah wal mutajalisin fiya haka wanda suka so juna dan Allah yau a wannan wajen ba ka jin wahsha ba ka jin imuwa ba ka jin tsoro kana jin soyayya ya mamaye zuciyanka ba dan ka roƙo dan Allah to Allah ya ce ni ma wallahi ina son sai ga hadisi shi ma kunsi manzo Allah yana ga mana annabi yana faɗa da kansa Allah ya ce ana jalisu man zakara duk wanda ya kira dan in ka rantsa yana zaune da ubangiji wannan nan ba ana magana wai yanda suke cewa an ce shirku dan ya zo ya zauna har ana ce wai ka ja kallon aji inda nauyi haka ne in ba nauyi to mun ba yau tijani ake magana ba a ah, wai a ce shi an ce in da a yi kirin wasu fasu tijani shugaban na nan dukkan wajen Allah suna nan sahabbai suna nan manzon Allah yana nan annabawa suna nan ba wannan ba ne, in amma ma na haukaci amma na ne hankali kai ne zaka fahimta a hauka abinda shi manzon Allah ya ce ana jarisu man zikira Allah ya ce ni ne nake zaune a ba ana magana wasu eh ya jaƙin lan in da take zaune ko ba haka bane ba shi ba abin da ce ana jale su man zakarani ni abokin zaman wanda ya nan nan an sai an kira Allah wanda adadin da ke dubu 1250 duka dai gashi an zauna an yi zikirin kuma an kira Allah in kuma ka ce na ilaha Allah ba zikiri don ba zan manta ba a wani malami a lokacin ana farko farkon akida mai zafi din nan a kaba ka rubuta a garin su an yi an yi ce a bari su zo su yi ba aka dinga kawo aran maja mai zafi aran mai kawo mai zafi zuba su gaba ɗaya barbaɗa musu aran mai kai su wuta aran mai dinga kai wuta to shi kuma kowa ya san sa a matsayin malami ne irin basuri din nan baya wasa da hadara kullun zikiri ne yake kullun salati yake kawai a gaba da dare ana cikin wa'azi kawai ta ana lafiya yana wallahi idan musulunta ah, su kuma da alwakan arkeshin ne ko kuma a tsoro a wani ruwa ai sai aka ji kabbara daga baya haka ya shigo ya zauna ya yi zaman dirshi me wa'azi ya kalle aka ba ka yi wa wa'azi rada a kulle ai wannan shi ne shehin dangar tafiye ne wallahi wa'azi ya ji ya ya zo ya musulunci ne ba ma ya shiga kungiya ai shi ne wa'azin ma ya ihu ba ka bara ba sai da ganin ya kafa ana yi amma kai kafa kai kafa ya ce to da shi ne malamin wanda suke mamaki suka dinga mutuwa daga gidan ah, wannan kuma yau shi ne kuma da sha'anin mimbari zai tuba aka ce to yaya ne to lai ni na zo na musulunta ne da jawaban da kake nan na gane cewa mu dariƙan nan dariƙa ba musulunci ne ya ce a ah, to alhamdulillah ina maganin kai yadda kake faɗin nan dariƙa ba musulunci ne amma ina zo ne kafin musulunci shi ma mai wa zai ƙara kumbura yana murna sai aka zo aka ce ka ce la ilaha illallah ya ce a la ilaha illallah kuma la ilaha illallah ya ce a la ilaha ai ita muke ta dariƙa yanzu kan tunda na bar shi ai ba shi wani abu za a bani amma ba dai wancan ba dan ba kan ne ga mai rai ko ba dariƙa dan na nake kuma na san ba kake ai mutane suka yi shuka bitan ladika fara ashe ya zo ne ba mukabala ba amma karatu ya musu sai kuma ya zai Allah ai sai kabarin ya canza daga fili kuma kuma daga waje haka mutanen da suka gane suka ce to ba a shi bayan ɗariƙan nan ba kafirai bane to dai idan a shi abin da ya karshen shegantakan mai wa'azin shi ne zo ya ce maka kuma la ilaha bayan kuma shi suke faɗi a kafarta su to ku gane haɗarin wanda suke kafarta mai la ilaha ba. mutumin da kace masa kafiri sai zo gaban ka ce to na zo ka musulunci sai kace ce ilaha illallah kuma ita yau ne yana faɗa ka canza min <laughs> inda madan matsala ka bani ko saka ƴan uwa ku fahimta abin da aka ba mu a hannunmu ba a ba mu abu ya rauni ba an ba mu al'urwatul wusta lalle sama da duk wanda ya rike la ilaha illallah ya rike kalimatu takwa ya rike abu wanda yake masa jama'a annabi Musa alaihi salam lokacin gina magana Allah ne Musa ya ce annabi Musa ya ce ya ubangiji ina son ka bani wani kalma wanda za ka ke ɓance a faɗi amma ni ka ke ɓance ni tunda ni annabi ne sun kuma bina suke to bani wanda ni kaɗai ne ba Allah sai ya ce annabi Musa ya Musa kullu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana neman wani abu ko ya kada shi kai ka samu na ka ba san misali ya ga komai tare ake bayarwa sai ce to ni ina son ka ban nawa ne kamar yanzu da ka ce a baka wani wuri sai Allah ya saka ce masa ka ce la ilaha illallah annabi Musa ya ce rabbi hadhihi kalimatun an nas yaqulun wannan ai musa faɗa kowa mana faɗa ni ina son ka bani wanda ta fice ne wanda ni ne kake bancin da shi a matsayin annabi ubangiji ce ya musa wannan la ilaha illallah daukar samawati sabi fi kifa wa arajin sabi fi kifa wa wuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu fi kifa yace lamalat bihinna la ilaha illallah yace musa ka san girman wannan system murfi za a saka su a gefe a tafin hannu a ce skeli ne kasai da skeli ne a zuba su da abin da ke cikin su gabaki daya duba irin nan ko a daura har da kasan duniya gaba daya sama da ɗaya na biyu na uku na rubu a dauko na bakwai kasa ba haka tara su a dauko iya la ilaha illallah baya daya Allah ya ce wa Annabi Musa wallahi la ilaha illallah ba daya sai ta kifar da su tsaban nauyi za ta tarjaye su Annabi Musa daga nan ne ya koma la ilaha illallah la ilaha illallah sai sa manzo Allah ya bana da ma A ana wannan yuna min qabli la ilaha illallah mafi girman abin da na faɗa da dukkanin annabawa da kafin ni su sun faɗa shi shine la ilaha illallah wanda Annabi Muhammad amma abin da zai ba mamaki hadisin nan annabi ya faɗi wani hadisi wanda ina tunanin al-Imam tabarani ya rawaita wanda shi Ibrahim na kawo a cikin littafin nan na a an tijani to tijaniyin wanda zaka faɗa a kuma littafin nan wanda ya faɗa an tijani to tijaniyin kuma da zai ma dan dai littafin ne wanda ke mulakhas wanda shi Shubran ya rubuta ne akan tarikar tijani wanda littafin a cikin wannan ne sun shi ma wanda al-Imam al-Bayhaqi kuma ya rawaita wannan hadisi ruwaya ne har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama za a tada bayi sai Allah ya ware wani bawa mai tarin zunubi za a ebo takardu takardu takardu kusan takardu Kowanne takarda shi kai ya kai ya shigar da mutane a wutan jahannama amma shi kadai ya ta takardu su gaba ɗaya zai tare wani na takardun ta sa wannan lokacin da dama Allah ya amma kun da ce ha kuma ku kitabiya inni zanantu anni mulaqi kitabiya ko fi istirabi akwai kuma wanda ku ce kitabahu bishimalihi wannan ya laita ni da ku ta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laita kana kitabiya ma ga ni maliya halaka anni subhanahu wa ta'ala Allah ne ce ai to an ba shi takaddum gashi an wato an wata gaba daya duk wanda ya kama sai ya kama takarda har kusan dubu da wani abu ya tattaro su duk wanda ya kama ɗaya ya kai mutum dubu ta kuma gaba ɗaya ba ɗaya na gari wannan bawan haka ya tattara bi sai da kuɗi ba duk da kabin sai ya juya da kansa kafin Allah ce khuzu kuma an kama shi fa kuɗi wannan abin da ya daga mai hankali sai fara hanyar wuta da kansa kafin Allah ba ya ce aje wuta shi zai tafi ubangiji sai ya kalle shi ya fara hanyar wuta ya ya sai Allah ya ce a dawo da shi da aka dawo shi sai ubangiji yace bawa ya kawo wannan takardun na kai wallahi ubangiji na duba yace a ciki akwai abu ɗaya da kake ganin an zalunce ka don na ma yace ji ba abu ɗaya da aka zalunce duk aiki na yace amma ka manta baka da wata alkhairi yace wala ban ya sallama hasbunallahu wa ni'mal tana wal wal wal wal wal sai abin da ke cikin takardar abu ɗaya ne la ilaha illa Muhammadu Rasulullah can takardun sa ta da kara sa saka aski sai ni da dole ji da nama sai ban ce wannan takardar kamar da sunan alkhairin na tare da maka ita duk zulubanka ya cin wannan la ilaha illallah tace to ubangiji wannan takarda auna mana shi ba amma tun da ubangiji ne umarce shi sai ya ce yana zuwa sai miƙa wa mala'iku sai a saka ta a mizani wannan takaddan in ta dinga ja sai ta ja a yi dukkanin takaddun sabon ta ce masa congratulations je ka ce wannan fa ya gama fa ya lalace ya nake ya tiyaci amma mutum ya tsanna wanda shi kuma lalan wannan kullun yake yi sannan kuma mazala da ban labari akwai wanda ya bar duniya bai da aikin alheri ko da ko da ya taba da alheri mutuwa sai suka duba zuciyarsa babu Allah a ciki kirjinsa babu Allah a ciki harshen babu Allah amma lafarsa yana da ila sallallahu alaihi wasallam da wannan la ilaha illallah aka shiga da shi a janna ran kiyama annabi ce zan yi ceto har na fara ceto kai annabi zai tsaya bakin wutan jahannama ya ce khazinu na wutan jahannama malik duk wanda a zuciyarsa akwai imani a fito da shi za a ciro masu imani duk wanda sallah a ciro shi da a ciro su kai yarshe annabi sai ce duk wanda ya taɓa faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah in dai ya taɓa faɗa da gaske ko a ciro shi an yafe azaban annabi ya yafi duk wanda ya shafi da jahannama ya shi saba manzon Allah duk wanda ya shafi janna ga da ya gidansu duk manzon annabin ya zo ya cece ka kai manzon Allah ce kai wani bonus da manzon Allah ne zai ce a duba mun akhruju man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-iman duk wanda a zuciyarsa ko ƙwayan zarra aka samu na imani a turoshi, shi kaga wannan fa imani ba ba ma kalmar lalala ba ƙwayan zarra imani Allah ce shedan sai ya fara kigilgan na wutan jahannama sai na kigilgan yana haka yana haka wai annabi ya ganshi shi ba ya cece shi Allah ya ce la na shaytanu qami'an shaytan zai dinga kigilgan yana fadayin ko zan cece shi a cikin jahannama sai da zunzurutun rahman da manzon Allah ya wannan in muka dinga ce ga hadisai hadisai za mu ga hadisai ba za su kare ba manzo Allah sallama ya nuna mana cewa kalmar la ilaha illallah kwaya daya kwaya daya idan mutum ya fada to duk abin da ake gaya maka ta tsiratar da shi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah idan mutum ya fada kalmar nan maza Allah ya ce an umarce ni in yaki wanda suka yaƙe ni har sai sun ce la'ila illallah abin da ya sa fasara da yawa wanda suke ta'addanci sai su dauko wannan da suke annabi ne yace ai ne yace ai an ce yaki mutane ba haka fasaran take ko katila ba. ai wanda ake magana ba umirtu an qatila nasa. umirtu an qatila nasa. an umarce in yaki wanda suka yaƙe ni amma idan an ce an umarce ni in kashe mutane to umirtu an tulan nasa amma wannan wanda suka yaƙe ni ne aka umarce ni su ba mai yaƙan manzon Allah in yace la ilaha illallah to ba isa kuma ka hukunta shi ba mu duba abin da faru da zaidu a usama bin sayyid hibbu rasulillahi in hibbi rasulillah wani ne wanda ana ce mishi usama in annabi ya fushi a lamarin to sahabbai in suka taru su taimi su ce a tura Usama yanda ma'aiki yake ɗaukar sayyidina Hassan da Husaini a matsayin shalele jikoki haka Usama ta yake shiga gidan manzon Allah amma Usama an fita yaƙi an yi me an yi me kawai sai aka je wani kafiri in ana cikin yaƙi kawai sai ya zo ya laɓaɓa ya samu sahabi ƙwararre a iya yaki sai sare shi sai ya shi Usama shi kuma yace to ni yayi ma lamba ashe ya gagara mutuwa ne duk wanda ya kusa da shi sai ce la ilaha illallah <laughs> Usama shi kuma yace ina Allah ya haɗa mu da kai Usama yana ta mutsowa Usama ya darfafa shi Usama ya daga takobi da sare shi yace la ilaha illallah la ilaha illallah Usama ya ce ina Allah ya saba ina gani kana sara mutane Usama ya soke shi ku ji ba irin bane wannan abin da aka yi na nasara na me ba shi ne ba yau an kashe wanda ya tabbace ce la ilaha illallah duk barnan da ya ta suke gani ba shi ne jarumin da kashe mai la ilaha illallah sama wanda bayi jin nauyin shugaba saboda kamar jika kyau a wajen manzo amma haka aka dawo wajen manzo Allah Usama tun a hanya ya gane akwai matsala domin yan uwansa ba wanda ba wanda ya yabe shi a lokacin ana yaban sa ka ai kai kokari sai da ce ta jahilin da ya kashe la illa Allah aka yi wajen manzo Allah suka ce to ya sallah yau wani abu ya faru za mu gaya ma kaji kaji kaji akwai wani yana saran mutane amma wanda ce na la na illallah amma fa usama da ya ce la Allah illallah haka ɗauke dauke kai annabi ce ina usama usama ya mazo manzo Allah ya ce a qatalta hu ba'da an qala la ilaha illallah kashe shi kai bayan ya ce la ilaha ce ya rasulullah inna ma qala hatab inna ma qala hatab inna ma qala khashyata khashyata nafsi ala riwayoyi wanda sai ya rasu ya faɗa ne domin tiktakiya ya faɗa ne don kar in kashe shi ya faɗa ne don kuɗi manzo Allah ya ce halla shakarta qalba me ya hana kafin ka kashe shi ka tsara zuciyarsa ka ciro ka duba ka ga ba la ilaha illallah ka kashe shi ka ala shakarta qalbahu ka tsaga zuciyarsa ne ka ga la ilaha illallah ƙarya ne manzo Allah ya fara cewa kaifa taf'alu bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah yanzu usama waye zai tsaya tsakaninka da Allah in la ilaha illa Allah tana shaki ka tana ce wannan ya ce la ilaha illa Allah amma an kashe shi hankalin usama ya tashi ce wallahi sai da nayi burin da tun rayuwa na duk zaman da annabi a kafiri da yake na musulunta in na kashe ni la ilaha illa Allah dai wanda bai taba sallah ba bai taba zakka ba bai taba azumi ba yau muna la ilaha illa Allah da rana mi la ilaha illallah da daddare mi la ilaha illallah da safe mi la ilaha illallah da yamma amma wani ya tashi kalle mu sai ce mushriki wani ya tashi kalle mu ya ce mana in bid'a kowa da abin da zai faɗa manzon Allah ya ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahluhu duk wanda ya taba kallon musulmi ya ce masa kafiri wannan kafirin ba za ta faɗi ba jifa ne ta sauka kan wani za ta je kan wanda kafar ta gaba kafiri ba ne ta zo na ce la ilaha illallah ce alhamdulillah kai kuma la ilaha illallah ba za ta yi garkuwa ba za ta huda kai ta faɗa kan jan hankali dai mana ina kyautata lokaci yayi amma kuma abin da nake kiran mu da shi ɗan uwa kalmar nan da muke faɗi ta la ilaha illallah tana da haɗari musamman mu wanda muke Da da'awar tafiyar sufaye ahalin layi yan ɗarikar shehu tijjani wala mushe ibrahim yana faɗin cewa fa kulta kunta halzan wirdu nahju muhammadin a aqul na'am wirdi li layli safai amma fihi dhikru shaykh aw dhikru yi. fa wirdi li da'il abdi da ayn dawai ruwaidakum la tunkiru an jahalatin wa badin wa udwan wa ayn jafai yana cewa idan an tambaye ka menene wirdin mu da ɗarikar shehu tijjani shin wirdin mun nan haduwa muke muna ya tijjani ya tijjani haduwa muke muna ya yashi ya yashi shine zikirin mu me muke cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace to idan aka tambaye ka nahju muhammadin wannan tafarkin manzon Allah ne aqulu na'am yace abin da zan amsa maka eh wurdi ne lai safai muna wurdin ne domin tsarkakan zuciya kada aflaha man sarka kada aflaha man tazakka kuma fihi zikru shaykh duk zikirin dariƙa babu sunan shehu au zikiru ghairihi cire shehu ma ba na sahabi ko na annabi a zikirin Allah ne ake faɗi da annabi Muhammad fa wirdi li da'il abdi inda wa'i wirdin mu da zalika tijja maganin suka ta yi? bi hankali da tunkiru an jahalati kada ku yi gaddama akan jahilci wa bayin ko kuma kun san idan zalunci wa udwan ko kuma dan shi shi ci? wa aini shafa'i da rai da ruwa a'a abin da muke kai wala qaddara sakalan turran annana mutamassikuna bi sunnati al-adnani nahnu la darasul kitaba wa sal kitaba wa nahnu ahlul haqq wal adnani shubra yace duk halitta sun sani mu nan aikin mu shine yin rubutu hatta wanda suke inkari shubra yau sun dawo sun sallah sun ce shubra din nan tashi ka ce Allahu akbar zaka daga hannu ka ce kai gambi sai da me yasa kai ahlus sunna ne ko kai salafiyya ne ko amma ka manta wanda ya zo ya jaddada wannan sunna har sai da aka yi a kashe mutane ai kaza saboda kawai yana son ya tabbatar da sunna ai ta manzon Allah kai sallah kai sallama biyu wa ya jaddada wannan sunna kai sallah ka ce Allahu akbar kai kabbarori wa ya jaddada wannan sunna yawan sallama ga al'umma abubuwa da yawa shi wurgan ma wannan kai kai wa'azi a gidan rediyo a ji kamar shawar radiyallahu anhu albarkacin sa ka saka alqur'ani a gidan rediyo albarkacin shi ibrahim ka taru a faɗi annabi muhammadu ka samu karantar wani shawar radiyallahu anhu to babban hadarin da muke kai shine cutar da junanmu mu. juna da Allah ka taniya ba tafiya bane kawai na da ayayi da tafiya na ra'ayi ba haka bane da ni ta annabi muhammadu manzo ya zama shi tijani yace ya Ahmad tijani kulli ashabika la yusu ka gaya wa sahabbanka kada su cutar da ni shi tijani yace ya Rasulullah yanzu abokai na da su cutar da ni sahabbai na yin dariƙa na da su cutar da ni manzo Allah ya tabbas da su cutar da ni yace to ya Rasulullah menene in sun yi zai zama cutarwa gare ka manzo Allah yace bi izayati ba'dihim ba'd idan dan dan uwa ya cutar da dan uwansa ya cutar da ruhi ya cutar da hadara ce ta shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan magana wanda zai ji daga bangin gidan ba ko magana bane a qur'ani take azizun alaihi ma anatum me ake nufi da shi duk abin da ya dami mu'minai ya dami annabi to in ka saka yin uwanka masu zikiri masu la ilaha illallah cikin damuwa ka sani kana cutar da shugaba wannan halin abin da ya kamata mai kira ga mu gyara halayenmu mu zama masu gaskiya mu gyara halayenmu mu zama masu amana mu gyara halayenmu mu zama masu son junanmu, mu gyara halayenmu mu zama masu son alkhairi wa junanmu. mu amma idan ya to kullum kana zikiri amma zikirin ka aikin kana na warware zikiri to alamun cewa baka dauko hanyar da ake magana saka Allah ya taimake mu Allah ya sa wannan ibada da muke yi ɗan shi ranar tashin Allah ya haɗa kan musulmi ɗaya wanda suke jayayya akan abin da ba sani ba Allah ka shirye su Allah ka gane da su gaskiya albarkan annabi albarkan alqur'ani Allah ka haɗa mu karkashin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya biya mu kowa bukatun sa khairi albarkacin wannan yammaci ne wannan zikiri da aka yi Allah ya saka wa shugaban mu da alkhairi ya Allah ya saka mu alkhairi fata da satar fata duk da bukata yi niyya Allah ya biya mu bukatun sa bismillahir rahmanir rahim بفاطمة المعروف والخاتمة ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحمد لله رب العالمين